بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da من توفة الحكام نال na أبو بكر الأندلسي a yau insha Allah za mu yi darasi na 28 kuma za mu tashi babu sulhi wa ma ta'allaqu bihi babin sulhu da kuma abin da yake da alaƙa da wato ainihin sulhu sulhu a lugha shine qat'ul munaza'a wato yanke jayayya an ce an yi sulhu an yanke duk wata rigima kenan da jayayya amma a shari'a shine al-intiqalu an haqqin aw da'wan bi'iwad li raf'i nizain aw khawfi wuqu'ihi shine wato ciratuwa ga barin haƙi mutum ya janye daga wani haƙƙinsa ko kuma daga wata da'awa wato ta kai ƙara idan an ba shi wani abu domin ɗauke jayayya ko kuma tsoron afkuwan jayayya ne wasu malamai suka ce akadun yujibu intiqalan an haqqin aw da'wan bi iwadi li raf'i niza'in aw khawfi wuqu'i wani abu ne ake kullawa wanda yake tabbatar da wato ƙaura daga haƙi ka bar ka a baka wani abu maimakon haƙƙinka ko kuma ka janye daga ƙara da ka kai idan an baka wani abu saboda ɗauke jayayya ko kuma tsoron afkawa a cikin jayayya idan wani haƙƙinka ne ka bari to wannan ana ce masa sulhul ikrar wato mutum zai ce yana binka dubu ashirin sai ka ce eh, lalle na yadda kana bi na dubu ashirin to amma ka yi haƙuri ka karɓi akuyan nan tawa a maimakon dubu ashirin akuyan ko bata kai dubu ashirin din ba idan ya yadda ya karba shi kenan shi ma wannan sulhu ne na sauka daga haƙƙi shi ya sauka kan wani haƙƙinsa da ya tabbatar nasa ne idan kuma da'awa ce ƙara ce mutum ya janye to sai ya zama sulhi ne na inkari ina bin ka dubu ashirin a ni ba ka bi na kokobo muka yi ta jayayya wani ya zai mana sulhu to yanzu maimakon haka ka ba shi dubu goma ko ka bashi buhun masara ɗaya shikenan kun yi sulhu kenan kaga wannan an ɗauke wani jayayya ko kuma tsoron aje a cikin wani jayayya ko kuma shari'a to da haka kenan sulhu mu'awaba ne wato canji ne kai ka bani wani abu ni in baka wani abu a maimakon haƙƙinka ko haƙƙina shine duk abin da ake tsoron wato ya zama shari'a sai a sasanta shine an yi sulhu sannan kuma ibra'un ne kubutarwa ne Shi ne a sarayar maka da wasu daga cikin ɓangare wani daga cikin ɓangare na haƙƙinka ko kai ka sarya maimakon dubu ɗari kake bi sai a yi sulhu a baka dubu saba'in kai haƙuri shi ma wannan sulhu ne wato ko kamar a ce maimakon a raba gado to wane kai ka ɗauki kaza wane ka ɗauki kaza wannan shi ake ce masa ana ce masa sulhu ana ce masa iskat shine sauka daga wani ɓangare na haƙƙi ka karɓi wani bangare inda za a raba gado to ba za ka mallaki gidan da aka baka ba ya fi ƙarfin gadon ka shi kuma wancan da zai mallaki fiye da gidan da aka bashi to amma sai a yi sulhuwa da kani ne kai ka ɗau wannan gidan kai haƙuri kai kuma ka ɗauki wannan gidan an san darajar su ba ɗaya ba sai kuka yadda to wannan ana ce masa sulhu kenan ba rabon gado ba to wannan shi ake cewa ake cewa sulhu duk da inda ba a yi shi ba zai kai zuwa ga jayayya ko ma har shari'a ta shiga ciki sai aka sasanta aka danne nan bangaren aka ɗaga nan kowa danne kowa bai samu yadda yake so ba domin jayayya ta kare to wannan shi ake cewa ake cewa sulhu to sulhu halal ne a shari'a ta musulunci kuma ya zama mustahabbi ko wajibi wani lokaci mala yace as-sulhu ja'izun bil ittifaqi لكنه ليس على الإطلاق وهو كمثل البيع في الإقرار كذاك للجمهور والإنكار فجائز في البيع جاز مطلقة فيه وما اتوقي بيعا يتقى كصله بالفضة أو بالذهب تفاضلا أو بتأخر أبي وصله بالمدعوم في المدعوم نسيئة رد على الأموم والوضع من دين على التعديل أو المزيد فيه للتعديل والجمع في الصلح لبيء وسلف وما أبانا غررا بذاك التصف بيت بالدعام قبل القبض من ذمة فذاك غير مرضي وإن يكن يقضى من أمانة فحالة الجواز مستبانة والصلح جائز كو الصلح جائز صلح حللني أي صلح بالاتفاق لاتفاق ما لمين din musulmi sun ijma'i min haifar jumla cewa sulhu halal ne yakan zama mustahabi yakan zama wajibi ma wani lokacin sai dai a wasu ɓangarori akan yi saɓani shi sa yake lakin na hule ta alal itlaq sai dai sulhun fa ba kowanne ne yake zama na halal ba idan zai halatta haramun ko ya haramta halal ta wannan sulhun ba za a yadda da shi ba duk sulhun da zai kai zuwa ga haramun kaman kana bin mutum kuɗi sai ce to ka karɓi tulun giya ɗaya a maimakon kuɗinka to wannan haramun ne mai an halatta kenan sai da giya ko kuma amfani da ita ko ka karɓi kare maimakon akuyarka to kaga wannan sulhun yana kaiwa zuwa ga zuwa ga haramun sulhu halal ne saboda dalili na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul nisa'i ubangiji ta lati wa in imra'atun khafat min baliha nushuzan aw iradan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa uhdirat al anfus ash Allah ta'ala ce idan mace ta fahimci nushuzi ɗauke kai daga wurin mijinta ko ɗauke mu'amala daga wajen mijinta ko kuma ɗauke kai wato ta fahimci mijinta baya bukatanta shine nushuza baya son saduwa da ita baya son kusantanta ko kuma ya ganta ma sai ɗauke kansa bai damu da ita ba ta fahimci dai son ta ya ragu a zuciyan zuciyar mijinta Allah Ta ya ce babu laifi su yi sulhu a tsakanin su sulhu shine ka ɗan sauka daga wani ɓangare na haƙƙinta ta dan sauka daga wani bangare na haƙƙinta sai ta ce za ta dinga ciyar da kanta misali in mai kuɗi ce ni ba sai ka kace tafi ne ba na ɗauke maka to wannan sai ya sa ya ji daɗi maimakon ya sake ta gara ta ɗauke wa kanta tafi ne ko kuma wajen rabon kwana ta ce ni ka dinga min kwana ɗaya kishiyata kuma ka dinga mata kwana biyu duk wanda ya halatta domin akan a sake ta gara ta zauna a hakan ne ko ma ta yafe kwanan nata gaba ɗaya ma kamar yadda khadija radiyallahu anha ta yi sauda khadija ai sauda afwan kamar yadda sauda ta yi ta bar wa aisha radiyallahu anha kwananta kaga ta sauka daga wani bangare na ta. to duka wannan saboda tsoron rabuwa ubangiji ta lafiya babu laifi su sulhu ko kuma a sadaki na dubu ɗari ne yanzu na yafe maka dubu hamsin kamar dubu hamsin kawai ko kamar dubu ashirin na yafe maka dubu dubu arba'in dubu tamanin duka wannan idan an yi shi babu laifi ubangiji ta ala ce akwai alkhairi a cikin sulhu duk da cewa mace tana da rowan ta ba wa mijinta a ta ba wa wata kishiyarta kwananta amma kuma yin ababin sulhu ne ba laifi ko kuma ta sauka daga wani haƙƙinta to amma idan har akwai fa'ida a wannan akwai zai sa zaman lafiya mijinta ya ƙara sonta babu laifi idan an yaka a cikin a wata ayan a suratun nisa ubangiji ta lati la fi kasiri min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati fa sawfa nu'tihi ajran 'azima Allah ta lati babu wani alkhairi a mafi yawan ganawa mutane mafi yawan ganawa mutane duk shirme ne ba alkhairi a cikinsa sai dai ganawa da za a yi umarni da sadaka taimakon bayan Allah ko taimakon addini ko kuma ma'aruf wani aikin alkhairi ne ana ganawa ne don a gina wani aiki na alkhairi ko kuma domin a yi sulhu a tsakanin mutane bangiji ta zace dukkan wanda ya ganawa ta sulhu ko ta sadaka ko ta wani aikin alkhairi don neman yardan Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce za mu bashi wato lada mai girma daga wajenmu to kaga wannan yana maka muhimmancin muhimmancin sulhu sannan hadisi ya tabbata a cikin sunan na Tirmidhi manzon sama ya ce as-sulhu ja'izun bainal muslimina illa sulhan harrama halalan aw ahalla harama sulhu ya halatta tsakanin musulmi sai dai sulhun da zai haramta halal ko ya halatta haram duk sulhun da zai haramta halal to wannan sulhun bai halatta ba haramta halal kamar ku sulhu yana bin ka dubu biyar sai ku sulhu ya baka riga maimakon dubu biyar amma sai a ce rigan ba a yadda ka sai da ita ba kuma ba a yadda ka sata ba kaga an haramta maka halal kenan to wannan sulhun bai da wani amfani dan dama amfani a baka rigan zaka sarrafa ta yanda yanda kaga dama ne haka nan ko sulhun da zai halatta haram kaman inda dai misali da zun ai sulhu da giya ko da naman alade ko da naman kare ko da naman jaki wannan sulhun haramun ne bai inganta ba sulhu mustahabbi ne da inda aka samu jayayya wannan yana cewa haƙƙina ne wannan yana cewa haƙƙina ne a sasanta tsakaninsu kuma shi ya fi akan a zauna a cikin faɗa da jayayya amma yakan iya zama wajibi idan an ji tsoron girman al'amarin zai jawa fitina a cikin al'umma ko a dangi ko a tsakanin ƙabilu ko kuma mutane ne masu daraja idan ba musu sulhu ba to kowa yana da magoya baya za a samu matsala abin da iya zama yaƙi fitina a cikin al'umma to wannan sai zama yin sulhu a tsakaninsu sai zama wajibi saboda tunkuɗe barna saboda dar'ul mafasid tunkuɗe barnan abin da zai je ya dawo yasa hatta shi alƙali a shari'an da yake yi ko da gaskiya ta bayyana masa idan ya fahimci cewa idan ya yi shari'an abin zai jawo yaƙi a tsakanin mutanen tsakanin ƙabilu guda biyu ko tsakanin yanke zumunci tsakanin masu zumunci guda biyu ɗa da uba to zai iya komawa sulhu sai musu sulhu ɗin amma idan haƙƙi ya bayyana to ba a yin sulhu sai dai in an ji tsoron fitina ko kuma abu ya rikicewa alkali ma bai gane ma waye mai haƙƙin ba to maimakon yi hukunci da son zuciyarsa sai tara su ya musu sulhu a zaurinsa maimakon a zauna a kotu a yi ai shari'a wannan mun karanta shi a baya inda shi mai tufatu za cewa wa sulhu yastada'i lahu in ashkala hukumun wa in tabayyana al-haqqu fala ma lan yakhab bi nafiz al fitnatan aw ulil arhani sulhu ne alkali zai kira a yi idan shari'a ta rikice masa ya kasa gane yadda zai yi shari'a iliminsa bai kai ba ya yi bincike bai gane ba ya tattambayi malamai da alkalai duk an kasa rorewa to sai kira su ya musu sulhu kawai ya ce amma idan gaskiya ta bayyana ba maganan sulhu sai dai a hali biyu sai ya ji tsoron fitina shi ta faƙumul al'amarin zai girma har ya zama yaƙi tsakanin jama'a guda biyu to nan ya yi sulhu domin a kwantar da fitina ko kuma ya zama za a yanke zumunci kamar ɗa da uba ne suke shari'a in yanke hukuncin har abada baban ba zai saurari ɗan ba zai tsine masa ma to sai musu sulhu kawai maimakon a yi a yi shari'a a bawa uba rashin gaskiya a sarari a ce shi ne bai da gaskiya wannan idan ya zama da irin haka to wajibi ne a yi sulhu a tsakanin al'umma kamar yadda ubangiji ta lake faɗa cikin suratul hijrat yace wa in ta'ifatani min almu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma idan mutane guda biyu suka nemi su yaki juna ko da ba su fara yakin ba to kai sulhu a tsakanin su domin an fara yakin ko ba a san inda za ta tsaya ba ita fitina farkon ta aka sani ba a san ba a san karshen ta ba idan ta fara ba a san ina za ta tsaya ba wannan ayan ta sauka akan jama'u guda biyu daga cikin ansarawa wanda suka fara rikici da takalmi wannan ya wurgi wannan da takalmi wannan ya bugi wannan da hannu to sai aka ce ai sulhu a tsakanin su duk wanda ya ki sulhun kuma to a taimaki ɗaya bangaren a yake shi saboda idan aka tada wannan fitinan ba san inda inda za ta tsaya ba ai fitintunu da yawa sun fara kaɗan kaɗan ne sannan daga baya suka yi girman da aka kasa shawo kansu har aka yi shekaru ana bugawa sai ce wa hawa ka mislil bai'i fil iqrari ka lil jumhuri wal inkari wa hawa shi sulhu ka mislil bai'i kamar misalin ciniki ne fil iqrari wajen iqrari idan mutum ya ce yana binka dubu ashirin sai kace to karbi rigan nan maimakon dubu ashirin shikenan ya sai rigan ka dubu ashirin kenan tun da ya halatta ya saya ya halatta ku yi sulhu kuma kaza ka haka nan wal inkari da inkari li jumhuri ga mafi yawan malamai ina bin ka dubu ashirin a ni ba ka bina suka ta da rikici to zai zan kai karanka ni ma na son shari'a ka karbi bu masaran na maimakon maimakon kuɗin ka sai ya karɓa shi kenan shi ma na yin sulhu a irin wannan a bisa fahimtar mafi yawan malamai amma wasu suna ganin in an yi inkari ba sulhu ba ni kaza ina bin ka kaza ba ka bina to ba wani sulhu kuma da za a yi sai dai a je a yi shari'a kuma shari'a ta tabbatar da ta tabbatar da mai haƙƙi haƙƙinsa amma zan ce mafi inganci ana iya yin sulhu saboda ita shari'a ai bata da daɗi ko da kana da gaskiya sai ka ce to karɓi kaza maimakon maimakon kuɗinka so da haka sulhu yana halatta tsakanin wato ainihin wanda suke jayayya da ittifakin ko da ijima'in musulmi kuma kamar yadda yake halatta a yi ciniki aka yake halatta kuma a yi sulhu domin sulhu shi din ma canji ne maimakon a baka kaza ne aka baka kaza shi ma kuɗi ne za ka baka karbi wani kadara ko ka ba da kadara ka karbi wata kadara shine shine ciniki don an yi inkari ma ana yi ana iya karban wata kadara a maimakon kuɗi ko a karbi kuɗi a maimakon maimakon kadara kana bin mutum mota sai baka kuɗi maimakon motan ko kana bin sa kuɗi sai baka mota maimakon maimakon kuɗin da yake binka ko kuɗin da kake bin sa sai ce faja'izun fil bai'i jaza mutlaqa fihi wa mattuqiya bai'an yuttaqa wa ja'izun fa ja'izun fil bai'i duk abin da ya halatta a harkan ciniki to jaza ya halatta a sulhu mutlaqa saki babu qaidi in dai wannan abu ya halatta a sai da shi to ya halatta kuma a yi sulhu a cikin sa duk abin da zaka ba da kuɗi ka karba to in kana bin kuɗi zaka iya karba duk wanda zaka sai shi da kuɗi in kana bin kuɗi zaka iya karba duk kadaran da zaka iya bayarwa a baka wata kadara to in wata kadaran kake bi za iya iya karban wato ainihin waccar kadara so da haka faja'izun fil duk abin da ya halatta a harkar ciniki da fihi ya halatta a cikin sulhu mutlaqan saki babu kaidi in dai kaga sulhun ya haramta to a ciniki ma haramun ne wa mattuqiya bai'an abin da aka hana bai'an wajen sayarwa yuttaka to ana kiyaye shi a sulhu duk abin da haramun ne ka saye shi to ba za ka yi sulhu da shi ba giya haramun ne gunki haramun ne alade haramun ne kare haramun ne mushe haramun ne wannan duk ba a sulhu da su idan riba zai shiga cikin sulhu to haramun ne saboda in riba ya shiga a cikin ciniki shi ma shi haramun ne kina ya halatta na yi sulhu da kai idan ina bin ka kuɗi ka bani wani kaya wata kadara kamar yadda idan kana da kadara zan iya baka kuɗi in karbi kadaran to ina biyan ka kuɗi kuma za ka iya bani wata ƙadara a maimakon kuɗin da nake binka ina binka ka miliyon biyar kana da fili shikenan sai in karɓi filin a maimakon miliyon biyar ɗin ko da bai kai haƙƙi nawa kaga sulhu ne kamar yadda ya halatta in sayi wannan filin da wannan kuɗin haka nan si kana bin sa fili sai biya ka da kuɗi za ka karɓi aron filinka ko aron motarka yana amfani da ita shikenan sai baka kuɗi a maimakon a maimakon mota ne kaga kamar ya saya ne kenan kamar ya saya ne so da haka idan mutum kana bin sa wata kadara sai ya ɗauki kuɗi ya baka to wannan kamar ciniki kuka yi ko kana bin sa kuɗi sai ya ɗauki kadara ya biya ka maimakon kuɗinka wannan mahbubai ne ciniki ne tsantsa haka nan idan wato kana bin sa kuɗi dirhami sai biya ka da dinari to shi ma sarfu ne babu matsala a ciki amma zama yadda biya ne ina bin ka dala dubu ya kamata ka biya ni da dala ne sai in ce to ka biya ni da dubu ɗari biyar da sittin sai ka bani dubu ɗari biyar da sittin amma dole ya zama take za ka bani saboda in canji ne ma take za mu yi ga dala ga naira yadda biyar hannu da hannu to shi ma sulhu dole sai ya zama hannu da hannu domin kada riba ta shiga ciki duk abin da ake kiyayewa a ciniki to ana kiyaye shi a ababin sulhu sulhu domin shi ma kamar cinikin ne shi sa aka ce duk abin da haramun ne a ciniki to haramun ne a sulhu baya halatta ina bin ka dirhami goma za ka biya ni yau sai a ce to shikenan yanzu ka biya ni da dinari biyar amma sai ran juma'a za a bara ko sai jibi ko sai bayan sati daya haramun ne saboda in canji za mu yi dole ya zama yadan biya ne hannu da hannu ka ke na shiga cikin abun nan cikin haramun wannan riba ne haka nan idan ina bin ka abun nan kana bi na wani kadara zan biya ka da kuɗi abun nan kana bi na wata kadara zan biya ka da kuɗi to in biya ka da kuɗin a yanzu ba wai sai zuwa an jima ba saboda shi ma in a babin ciniki ne ba a yin cinikin bashi da bashi ba a yin addainu biddaini misali yanzu sai in cinikin kaya da kai kayan babu shi baka sayo shi ba za ka je ka nemo shi a Legas ko a Dubai ko a China ko a Kano sai in saya dubu hamsin sai ce to amma sai ka sayo kayan ka kawo mini kafin baka dubu hamsin in wannan haramun ne domin idan muka rabu a haka zai zama kana bi na dubu hamsin ni ko ina bin ka kaya ya zama addaini biddaini bashi da bashi cinikin bashi da bashi kuma haramun ne saboda hadisin la juzul kali bil kali baya halata a yi cinikin bashi da bashi shani hadisin za'ifi ne amma dukkan malamai sun yi ijma'i baya halatta a yi cinikin bashi da bashi imam amma ya ce ajama annas ala annahu la yajuzu dainu bid-dain duk malamai sun yi jima'i bai halatta a yi cinikin bashi da bashi ba to cinikin bashi da bashi kuma yana da sura guda uku akwai ibtida'ud daini bid akwai bai'ud daini bid akwai faskhud daini bid-dain ibtida'ud daini bid shine kawai misalin da nayi da azumi abun baka da shi kai ma nemo shi za kai sai in saye shi kuma ni ba zan baka kuɗin ba sai ka kawo a in oda zan baka in mun yi ciniki muka na siya miliyan ɗaya mota ce na siffanta maka ita yadda za a siya a ga modan ɗinta da komi sai muka yi ciniki da kai miliyan uku to lallai in ɗauki miliyan uku nan in baka take sai zamani na biya ka ina bin ka mota amma in har sai ka kawo ne biya ka to ya zama yanzu ina bin ka mota kai kuma kana bi na kuɗi ya zama ibtida'u daini biddain mun kulla bashi da bashi wannan duk malamai sun ijma'i haramun ne akwai kuma bai'u daini biddain bai'u daini biddain ina bin wani bu mazara to yanzu maimakon bu masaran da kake bin wani ni na sayi wannan buhun masaran dubu goma to wajibi ne ka ɗauki dubu goma nan ka bani ka gani ba bashi tsakana da kai can kuma kana bin wancan bashi amma in ka ce in kai ciniki da shi ina bin wani buhun masara ya kace ka sai buhun masaran dubu goma to ba ni sai ka ce ni ma bashi ne sai rana a ta yau ya zama bai uddeni bideni an sai da bashi da bashi kenan manzon sun yace wala yajuzu dai'u bil al alkali bil kali ba ta ai bashi da bashi sai kuma fasku dayn bil dayn shine wanda sulhu zai shiga a ciki ina bin ka buhun masara maimakon ka bani buhun masara sai muka yi sulhu da kai zaka bani dubu goma kai da nake bin buhun masara maimakon buhun masara ga dubu goma maimakon buhun masara to idan mun yi haka dole ne ka ban dubu goma take amma an kace to ba damuwa sai na ci kasuwa ran laraba zan kawo maka abin nan dubu goma ita ma bashi ne kuma to yanzu wannan ka lalata bashi da bashi ne baya halarta. ya zama addaini biddaini ya zama bashi da bashi haramun ne kaga sulhu muka yi maimakon kuɗi na maimakon buhun masara na ka ban kuɗi ko kuɗi kake bi na zan biya ka da buhun masara to dole ka bani yanzu ta ayi ta ƙare amma wannan din ma sai wani lokaci to yanzu ka bata bashi da wani bashin ne har yanzu dai ba a rabu da bashin ba ya zama addini bidini bashi da bashi to wannan sulhun bai halatta ba kamar yadda cinikin bashi da bashi bai halatta ba haka sulhun bashi da bashi bai halatta ba baya halatta duk abin da haramun ne a ciniki to haramun ne kuma a a ainihin wato sulhu sai kiyaye wannan ka'ida Eh, na gaba yace kasulhi bil fiddati aw bil zahabi tafadulan wa bi ta'akhurin ubi kasulhi kaman sulhu bil fiddati da azrufa sune dirhamai kenan aw bil zahabi ko da zinari sune dinarai tafadulan amma wani ya fi wani aw bi ta'akhurin ko ai jinkiri in ma sun zama daidai wa daida ubi an ki wannan shi ma haramun ne wato ina bin ka dinari goma za ka biya ni da dinari goma wasu kala daban amma duk dinari ne duk azurfa ne ke abin nan duk zinari ne to sai dai ka biya ni yanzu kamar yadda ina zai canji zina dinari da dinari dole ya zama ya yadan biyadi kuma dole ya zama daidai wa daida goma goma inda zan ɗauki wannan nawa goma ne kai ka biya ni da sha ɗaya baya halatta domin riba ta shiga ciki kamar yadda sayarwa ba zan baka dinari goma ka dinari sha ɗaya ba ba zan baka dala dubu goma ka ban dala dubu goma sha ɗaya ba ko naira dubu goma ka ban naira dubu goma sha ɗaya ba baya ta to haka a sulhu ma tunda jinsin su ɗaya ne haka nan in dirhami da dirhami ne dole ya zama daidai wa daida sannan kuma ka bani take dirhami goma nake binka za ka biya da wasu dirhami goma ba irin wannan ba to ka biya ya zama goma goma kuma daidai wa daida daidai wa daida ba za a yi ba fifiko ba sannan kuma yadan biyadin hannu da hannu ka bani in baka to amma idan jinsinsu ya saba sai zama dinari nake bin ka za ka biya ni da dirhami ina bin ka dinari goma sai muka yi sulhu za ka biya ni da dirhami ɗari kowace dinari tana matsayin dirhami goma to wannan ya halatta kaga dirhamin ya fi dinarin saboda ya fi adadin dirhamin ya fi adadin dinarin so da dinarin ya fi daraja jinsin su ba ɗaya bane wannan zinari ne wannan azurfa to ya halatta amma ya zama yadan yadan biyadin hannu da hannu saboda faman da awis ta da faqad arba in ka kara ko kara maka ya zama riba in an samu jinkiri ya zama ya zama riba shi ma wannan saboda hadisin bukhari da muslim منزل سمعيته لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز منزل سمعيته كركو سيدة زيناري دا زيناري سيد دي دي ودي دا كركو كار وني أكون وني شيني ديناري دا ديناري جنا نيرا دا نيرا dala da dala sefa da sefa ya zama daidai wa daida ka bani goma na baka na baka ba dubu goma na baka kai ma ka bani dubu goma kar in ƙara ko da naira ɗari na ƙara naira ɗari ya zama ya zama riba sannan haka nan dirhami da dirhami shi ma daidai wa daida in ka ƙara dirhami in ka ƙara dirhami ɗaya nawa goma naka sha ɗaya ya zama riba manzon sama kai ce kar a ƙara kuma kar a sai da wanda baya nan da wanda yake nan ni ga nawa dinarin kai kuma naka sai daga baya zaka bani ga nawa neran naka sai daga baya zaka bani ga nawa dalan kai kuma naka sai daga baya kaga an samu jinkiri kenan ko ga dala na sai fadin ka sai daga baya ka bani ga riyal dina neran ka sai daga baya ka bani wannan duri ba ta shiga ciki ya zama bai'ul ghaibi bin najis dole ya zama suna nan gaba ɗayan su so da haka dole ya zama yadan biyadi kar a samu jinkiri shi yasa yace au ta'akhurin ko ya zama akwai jinkiri to ubi an ki wannan sulhu din kamar yanda a ciniki aka ki shi so da haka yanzu akwai sulhu da dinari ake binka zaka biya ko dala ake binka zaka biya da naira to ka biya ta ke domin canjin kuɗi da kuɗi kuka yi in an yi jinkiri ya zama ya zama haramun ya zama riba sai ce wasulhu bil mata'umi fil mata'umi nasi'atan rudda alal umumi wasulhu sulhu bil mata'umi da abinci fil mata'umi a cikin abinci nasi'atan kuma za a yi jinkiri ba za a bari yanzu ba rudda an mai da wannan sulhun alal umumi akan umumi shi ma abinci da abinci ai sai ya zama mislan bi mislin daidai wa daida in jinsin su ɗaya ne na bin ka bu masara ɗaya zaka bani buɗe ba ka bani buɗe da kwano ɗaya ba kwano goma kwano goma haka shinkafa haka wake haka alkama haka sha'ir abinci da abinci dibino da dibino sai ya zama daidai wa daida idan ko ya saba ya halatta wani ya fi wani amma ba a yadda ya zama nasi'atan da jinkiri ba dole sai ya zama yadda biyadin hannu da hannu ya halatta in baka buhun masara uku kaban buhun wake ɗaya amma kuma ka bani take ina bin ka buhun masara uku sai ka ce za biya ni da buhun wake ɗaya kai wake ka noma sun ce bismillah amma dole ka bani ba za ka ce a sai bayan wata ɗaya ko sati biyu ba domin an samu jinkiri kenan wannan sai zama sai zama riba baya halarta wannan saboda hadisin da imam muslim ya rawaito manzo sallallahu alaihi wasallam cewa az-zahabu biz-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati mislan bi mislin ko kuma alburru bil burri wa sha'iru bil sha'iri wa tamru bil milhu bil milhi mislan bi mislin sawa'an bi sawa'in zinari da zinari azurfa da azurfa dibino da dibino alkama da alkama sha'ir da sha'ir gishiri da gishiri to dole ya zama mislan bi mislin daidai wa daida kuma sawa'an bi wato daidai wa daida kada wani ya fi wani kuma yadan hannu da hannu kar a yi jinkiri fa idza ikhtalafa al al-asnaf fa bi'u kayfa in ya saba wani zai iya fin wani amma kuma sai ya zamana an bayar hannu da hannu kaga idan azurfa in dinari da dinari ne daidai wa daida masara da masara gero da gero dawa da dawa zai zama daidai wa daida kuma ina baka ka bani a ciniki in kuma sulhu ne dama ina bin ka muna yin wannan sulhu din zaka biya ni da wani da jar masara misali ta farar masara ne sai dai ka bani yanzu in an yi jinkiri ya zama ya zama riba amma in jinsin ya saba to wannan ya halatta wa idza ikhtalafa hadhihi al-asnaf fa bi'u kayfa shi'tum idza kana yadan bi yadin zan baka masara ne ka ban ka ban dawa saka ban dawa buɗe masara bu biyu akan masara bu biyu amma ka bani yanzu ba sai nan gaba ba dan jinkirin to shine riba yake shiga ciki duk abin da nake bin ka na abinci in zaka biya ni da abinci in jinsin iri ɗaya ne sai ya zama daidai wa daida sannan kuma a bani take in kuma jinsin ya saba to adadin zai iya saba wannan ya zama biyu wannan uku ko wannan hudu wannan biyar amma ya zama yadda biyarin hannu da hannu ba tare da an samu an samu jinkiri ba su saboda haka haka dai ka fahimci babin ciniki to za ka fahimci babin sulhu duk abin da haramun ne a ciniki haramun ne a sulhu duk abin da sharadi ne a ciniki sharadi ne kuma a a babin sulhu sai ce wal waf'u min dainin ala ta'dili aw al mazid fihi lit ta'dili wal waf'u haka nan baya halatta wal waf'u ragewa min dainin daga bashi ala ta'dili a bisa a gaggauto da shi ina bin ka bashi ajalin bai yi ba sai in ce to na rage maka kaza ka biya ni yanzu suka ce haramun ne awil mazidu fihi ko kuma a ƙara maka wato bashin litta litta'adili domin jinkiri yau ne ya kamata ka biya ni sai ka ce ba ka da shi sai ce to in kana son a daga maka kafa zuwa rana a ce ka ƙara dubu biyu to wannan ƙarin riba ne haramun ne riba ne haramun ne kaga matsala ce guda biyu matsala ta farko ita ce ba wa ta'ajjal a rage maka ka biya yanzu ta biyu kuma zid wa ta'akhar ka ƙara a jinkirta maka ka ƙara a jinkirta maka ba wa ta'ajjal matsala ce wanda take da rikici amma zid wa ta'akhar ka ƙara a maka jinkiri wannan babu rikici kowa sarri ba ne ina bin ka bashi sai in ce sai ka biya ni yanzu adalin yayi in baka biya ba kuma sai dai in ka tashi biya na ka kara mini kamar irin yadda bankuna suke yi in an maka ajali in baka biya ba to za a kara maka kuɗin ruwa wannan duk ne sun ijma'i haramun ne su ga ma farkon ma da ruwa za ka karba to ka kaddara ma farkon baka karba da ruwan ba amma tun da kayi jinkiri sai an kara maka kuɗin ruwa to wannan haramun ne wannan babu iskali a cikinsa domin riba ne kuma shine irin riban jahiliya yin riban riban jahiliya ko dai ka biya ni yanzu ko kuma a ƙara maka kamar yadda ibnu abi zai alƙira ne yake cewa wa kana riban jahiliyati fi diyun riban jahiliya ya kasance a cikin harkan bashi ne ko dai ka biya yanzu ko kuma ka ƙara shi yasa wasu ka fassara hadisin innamar riba fin nasi'a daga cikin ɗaya daga cikin tawilin da aka yi wa hadisin fassaransa cewa riban da ya fi kowanne tsanani shine riban jinkiri shine idan lokacin biyan bashi yayi baka biya ba a ƙara maka shine riban da ya fi kowanne tsanani a cikin riba riban ka san shi ma hawan hawa ne ko kamar yadda ya zo a hadisi mafi karancinsa mafi sauƙin laifinsa shine kawai mutum ya yi zina da mahaifiyarsa a zina naifun a riba naifun wa sab'una baban aisaruha mislu an yanki har rajul ummahu zina yana da kofa riba yana da kofofi saba'in da wani abu mafi saukin kawai mutum ya zina da mahaifiyar to wanda ya fi tsanani shine riba duyun ana bin ka bashi baka samu ka biya ba lokaci ai a sake kara maka wasu sun fassara innama riba fi nasi'a da wannan duk da cewa wasu malamai sun fassara shi da zahirinsa hadisin kamar yana nuna babu riba sai riban jinkiri amma dai an samu hadisin da suka nuna kuma akwai riban ƙari wanda ko ba jinkiri ba in jinsi ɗaya ne ya ƙara zai zama wato ainihin riba ne wanda muka yi bayani sadazun sai hadisin ne ya zama hadisi ne mansuki abin da ya shafi ba wa ta'ajjal lokacin biyan bashin ka bai ba za ka biya ne a ƙarshen wata shi mai bin ka bashi yana buƙatan kuɗi a farkon wata sai ce to maimakon zuwa ƙarshen wata ka biya ni in rage maka man ka biya ni yanzu ka haka yanzu yanzu zaka taimaki mai bin ka bashi ne ka biya shi ajali bai wajen ba kotun duniyar da zai je a biya shi bashin sa yanzu to sai sai rage ajalin sai rage maka kuɗin domin ka rage masa ajali sai ka biya shi yanzu to wannan malamai sun yi sabani akan wannan wasu malamai suka ce haramun ne wanda su ne mafi yau malamai kusan masahobi guda hudun nan gaba ɗaya sai dai kaɗan daga cikin malamai mazhaban shafi'iya hambaliya hanafiya da malikiya ibnu abi zai alƙira cikin risala yana cewa wala tajuzu alwadi'atu min ad-dayn ala ta'jilihi wala ta'khiru ala ziyadati minhu ba halatta a rage maka bashi don ka biya yanzu yanzu alhalin ajalin bai yi ba ko kuma a ƙara maka don a ƙara ajali ba ya halatta suka ce haramun ne mun fahimci matsalan akwai bambanci kuma don gara na bayani da wuri idan ajalin ya yi fa dama yau zan biya ka bashi sai ka ce to yau ne bashi na nawa nake min ka dubu ashirin ka dubu goma kawai to wannan babin taimako ne wannan ba iskali a ciki amma maganar da ake ajalin bai zo ba sai a rage maka don ka biya yanzu shine wanda malamai suka yi suka yi saɓani a kansa ina binka naira ɗari dubu ɗari za ka biya ni watan biyu yanzu watan sha ɗaya sai ce to ka biya ni dubu tamanin maimakon dubu ɗari abdullahi bin umar ya ce bai halatta ba haramun ne da shi da wasu daga cikin wasu daga cikin sahabbai abdullahi bin abbas ya ce ya halatta akwai hadisin da yakan nuna kamar ya halatta hadisin bukhari da muslim hadisin ka bin malik ya ce ya yi jayayyan biyan bashi tare da wani da ake ce masa ibnu abi hadrat har su ta ɗaukaka manzala ta sama ya ji su suna masallaci ya ji daga cikin gidansa sai manzala ta sama sai ya dage labulen gidansa ya fito sai ke gaya wa ka'af ya ka'af Yace ce ya rasulullah sai ce ba min daini ka haza ka rage bashin nan ka rage sai nuna masa haka ka dan rage masa rabi sai ce to ya rage rabin ya biya shi rabi sai ce ya ta ibnu abi hadrat kuma sai ce kun faqa bihi ta ka biya shi kaga an rage masa sudu ne wannan ko ka biya ni bashi na ba ni da shi ba yanzu zan bai kamata na biya ka yanzu ba ka min hakuri ka yace a ka biya ni manzo Allah ya ce to kai me neman a biya ka bashi nan ka rage mana sai masa haka ya rage rabi sai ce to ya rage ya rasulullah sai ce to kai kuma tashi ka biya shi sai biya shi kaga yanzu an rage ne aka biya to amma sai dai hadisin baya nuna kafin ajali ne wannan aka yi shi ko kuma bayan ajali ya sauka baya nuna haka sai dai zahirinsa zai fi karfafan bayan ajali ya sauka ne tunda aka kama jayayya jayayya akan akan biya din to saboda haka wannan matsala matsala ce da malamai suka yi suka yi sabani a abin nan akanta su waɗanda suka ce bai halatta a yi haka ba suka ce ai saboda shari'a ba ta yadda saboda ajali a yi ƙari ba hakanan kuma ba za ta yadda saboda ajali a yi riƙi ba yanzu mutumin da zai biya ka bashin ka yau sai ya zama na, ba zai iya biyan ka ba ko bai da shi ko zai cutu sai ka ce to idan sai rana a tewa ne zan ƙara maka kwana uku ko sati to za ka ƙara dubu ɗaya kaga yanzu an ƙara dubu ɗaya nan saboda ajali ne a yi maimakon ajalin da aka ƙara sai ya zama riba sai suka ce to idan mutum yana bin ka dubu ɗari zai biya ka ƙarshen wata a farkon wata sai ka ce to ka bani dubu tamanin ka bani dubu tamanin na bar maka dubu ashirin sai ya zama kamar yanzu ajalin nan da za a ƙara zuwa ƙarshen watan nan shine aka siya da dubu ashirin kamar yadda wancan ajalin da za a ƙara shine aka siya da dubu ashirin an ƙara dubu ashirin suka ce to ya dutse ne shari'a ta riga ta hana canja ajali da ƙari da kuɗi canja ajali da da kuɗi so da haka suka ce bai halatta ba sai zama kamar kenan kai da ka biya wato aka baka dubu ɗari sai ka biya dubu tamanin suka ce kamar ka sayi dubu tamanin ne da dubu ɗari ai dubu ɗari ne da dubu tamanin kaga an samu fifiko kenan kamar ka sayi dubu tamanin ne dubu domin wannan ciniki ne so da haka suka ce bai halatta ba so da haka shari'a ba ta yadda da a sanya ajali ya zama maimakon kuɗi ba ko ƙarawa za a yi ko ragewa suka ce saboda haka bai halatta ba to kaga wannan shi kuma yana da bambanci da tausayawa ko in abin nan eh, nawa nake bin ka dubu ɗari ka biya tamanin kawai shi wannan ba kai ba ruwanka da ajalin ko da ajalin bai yi ba in ya zo ya biya ka sai ka karba wannan ka tausaya masa ne amma wane na matsu da kuɗi gaskiya na son ka biya ni yanzu maimakon ya kai ƙarshen watan nan na rage maka dubu ashirin ka biya ni yanzu to kaga ya sayi kwanakin da suka rage na ajalin nan da dubu ashirin suka ce to wannan daidai yake da lokacin biya ya yi ka ce ba za ka biya ba a ce to sai ka ƙara dubu ashirin kaga kwanakin da za a ƙara can gaba an sayi su da dubu ashirin suka ce ya zama abin ya zama riba to kaga wannan zai shiga cikin bashin da aka sanya wa ajali sannan kuma ake son a ribaci ragewan kwanakin sai aka rage kuɗi amma bashin da kwata-kwata bai da ajali ba irin ba galibin ba su sukan da muke wani dala ba ne yaron dubu goma ba faɗi ma ran da za a biya ba zuwa wani dan lokaci ko in na samu zan biya ka kaga wannan kowane lokaci aka ce kai ba ni dubu biyar ba ni dubu biyar na bar maka dubu biyar kaga wannan dama babu ajalin na a ce an sai ajalin da me da da canji irin kana bin kwastoman ka kuɗi ya zo ya sai ka yana sayin ka wurin ka kuɗi sun makale kana bin sa dubu ɗari biyar ka matsa ya ce wallahi ba ya shi ka ce to ka biya ni dubu ɗari biyu da hamsin in ka biya dubu ɗari da biyu da hamsin na yafe maka ɗari biyu da hamsin wannan ba ne iskali a cikinsa ko dai ya zama dama ajalin ya yi ko kuma dama ba yi ajalin ba amma in dai zai ci riban wannan ragin saboda wannan ajalin ne to shine wanda aka wanda wanda aka hana shine za'awa ta'ajjal amma in haka kawai ka zo ka cewa mutum ya rage maka ka rage masa bashi kowa ne to Allah kudin nan da kake bi na bashi wallahi sun min yawa ni har har hana ni bacci suke yi to Allah ka rage mini mana sai dai ba damuwa ka biya dubu hamsin maimakon dubu ɗari wannan ya taimake ka ne wannan ya taimake ka kamar yadda manzan sa ya sa kam bin mali ya taimaki ibn abi hadrat ya aka rage masa bashinsa kuma hadisi ya inganta a cikin sayi muslim da da tirmidhi yace man anzara mu'siran aw wada anhu adallahu Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu alafazin tirmidhi adallahu Allah ta arshihi ko ta ta dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhilluhu duk wanda ya dan jinkirtawa wanda bai da shi ka ba mutum bashi bai da shi ba ba da shi kwata-kwata ma dama ba da shi kwata-kwata kan wajibin ka ne ka jinkirta masa wan kana zo usratin fa naziratun ila mai sana amma wannan yana da shi ne in ya biya ka zai takura sai ka ce ba damuwa na ƙara maka lokaci sai ka masa haka ko kuma ka rage masa ma bashin ka ce ba ni kaza kawai maimakon kaza din ka biya kaza kawai maimakon dubu ɗari biyar ka ba da dubu ɗari uku manzo sun ce duk wanda ya haka Allah ta'ala zai sa shi a inuwan al'arshi ranar alkiyama ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwan kaga wannan babin taimako ne ba babin ba babin ciniki bane to idan ciniki ne aka ko sulhu ne aka yi shi a haka kai zaka fa'idanta da wannan rage lokaci da aka yi lokaci bai wa shine wanda mafi yawan malamai suka ce haramun ne amma in ka yi shi a babin taimako ne ka sassauta wanda kake bin bashi wannan babu wani matsala a ciki wani a cikin babul muwasa ne ba a cikin babul bai'i awi sulhi babin taimako ne ba babin wato ciniki ne ko kuma abin nan ko kuma sulhu ba na fata an fahimci matsalar nan yace wal jam'u fi sulhi li bai'in wa salaf wa ma abana ghararan bi zakasaf wal jam'u hadawa fi sulhi a cikin sulhu li bai'in ga ciniki wa salaf da kuma ranci. wa ma a bana gararan da duk wani sulhu da yake bayyanar da garari wani abu da ba a san ƙarshen sa ya je zama ba bi tasaf ya fi kwantu da wannan hani shi ma bai halarta ba Haɗa ciniki da da da, da abun nan da rance a sulhu suka ce baya halarta. sun yi misali kamar ya zama kana bin mutum dinari daya lokacin biyan dinarin yayi sai ku yi sulhu da shi akan ya baka tufafi da rabin dinarin ya baka riga maimakon rabin dinarin rabin dinarin kuma sai ya zama bashi suka ce to anan ka haɗa ciniki ka sai rabin dinari da riga da rabin dinari sannan kuma ka sayi abin nan kuma ka haɗa da bashi da rabi rabin dinarin kuma ya zama bashi suka ce ba a haɗa ba a da wannan da wannan saboda a ciniki ba a haɗa salafun wa bai'un ba a haɗa ciniki da da ainihin bashi a ciniki abin nan abin da ya shafi ciniki to haka ne suka ce a sulhu ma ba a a wannan ba a haɗawa to sai dai wannan mahazurin bai bayyana ba a wannan misali me me matsalan a ciki ina bin ka dinari ɗaya barin ce ina bin ka dubu biyu sai na karɓi riganka a maimakon dubu ɗaya yanzu ya rage bashi na nawa dubu ɗaya to me iskalin a ciki ai cinikin da muka yi na dubu ɗayan nan ne da wannan rigen wancan bashin kuma yana nan akan asalinsa ba za a ce an haɗa bashi da ciniki ba dama can bashin yana nan ciniki ne dai aka zo aka yi na rabin bashi aka yi sulhu a rabin abin a rabin bashi inda zai fito sai dai a ce idan kuka zo sulhu da dinari sai ka ce to zan karɓi riga maimakon dinarin nan amma a bisa sharaɗin ka bani aron mashin ɗinka ko motarka to kaga wannan ya zama bashi ne da ya jawo me ya jawo amfani ko za mu yi sulhu da kai zan karɓi buhun masara maimakon dubu goma da nake binka amma da sharaɗin za ka bani bashin dubu hamsin kaga wannan bashin ya jawo maka mai amfani to muna da ka'ida kuma kullu qarzin jarra naf'an fa huwa riban duk bashin da ya jawo amfani wannan bashin riba ne to kaga kenan wani bashi ne daban sai aka haɗa shi da wannan sulhu din to sai zama ka hada sulhu da bashi to kaga ka amfana da sababin bashin da ka ba shi ko bashi fi sabilillah ake ba da shi ba amfana da ba amfana da shi wannan shine fassaran da Imam Malik yayi wa hadisin naha an bai'in wa salam manzo ya hana cinikin bashi da daranci Imam Malik yace tafsirin wannan shine an yaqula ar rajul lir rajul akhudhu sil'ataka kaza bi kaza ala an tusallifani kaza zan sayi abun sayarwanka kaza amma ka bani bashin kaza dan sayi motar ka miliyon ɗaya amma za ka bani bashin dubu ɗari biyar to kaga bashin ya jawo maka amfanin an sayar maka mota wannan sai ya zama sai zama riba haka ma mali ya fassara hadisin abun nan amuwar da mali wannan baya ba halatta saboda rance ne da ya jawo amfani haka nan dukkan sulhun da yake ya bayyana da garari algarar shine majhulul aqiba karshe abun ba a sanya zai zama ba kamar yadda a ciniki haramun ne to haka nan kuma a a sulhu ma haramun ne misali a ciniki bai halatta ka sai da motarka da aka sace ba wai in an gane ta sai ka sai da ita miliyan biyu in an gane ta shikenan za a kawo masa ita sai ba gane ta ba kaga ba tabbas za a gane ko ba za a gane ba wannan shi ake cewa garari ko ka da ya bata ko kifi a abin nan kifi a ruwa ko abun nan a sama me sunan za tsuntsu a sama ko kuma bai'ul ma'adu abinda babu shine kwata-kwata ka ce zan sayar maka wani abu zan nemo maka shi babu abun kuma wani zaka nemo shi ko kuma bai'ul majhul akwai wani abu a na, nawa ka saye shi na sai dubu ɗari ka kai ka ɗauka mai kima yadda aka zaro ya kaga wani to su takaddu ne ko duwatsu to ba yadda da wannan cinikin ba wannan shi ake cewa garar manzo Allah na ha anil garari manzo Allah sama ya hana cinikin garari to haka nan sulhu ma ba yadda ba ina bin ka dubu ashirin shi gina an sace maka keke sai ka ce to yanzu keke na da aka sace nan na biya ka da shi da dubu ashirin in an gane shi za a kama ka, ko ka je ka demo shi ai ba tabbas za a gane ko ba za a gane ba ko raƙumi na da ya ɓata ko kifin nan da ke cikin ruwa ina duka wannan bai halatta ba domin akwai garari majahulul aqiba ne ba a san yaushe za a gane ba sai ce wasulhu bit ta'ami qabla al-qabdi min zimmatin fa zaka ghairu mardi wa in yakun yuqdabu min amana fa halatul jawazi mustabana wa sulhu sulhu bid da'ami da abinci qabla al kafin a karba min zimmatin daga wuyaye fa zaka ghairu murdi wannan ba yadda da shi ba ba yadda da shi ba ku yi sulhu da wani abinci da mutum ya siyo kafin kafin ya karba na sayi masara kwano goma kana bi na dubu uku sai ce to shikenan ka karbi masaran nan maimakon dubu ukun ka kuma ni ban karbo masaran na auna na gani ba haramun ne baya halatta sau da bai halatta ka sai da abin da ka siyo ba kafin ka karba baya halatta saboda hadisin muslim manzo sun ce man ishtara ta'aman fala yabihu hatta yaktalahu duk wanda ya sai abinci kar ya sai da shi sai ya auna ya tabbatar ya karba ya auna ya cika to shi ma sai je sayarwa wani amma kafin ka karba ba za ka sayar ba don kan ka karɓa ma in abun ya lalace ai shi wanda ya sayar maka ne da asara ba kai da ka sayo ba to ya za ka yi ka sayar domin ba ka sai da abun da ba za ka ɗauki asararsa ba shi yasa duk abun da ka saya kafin ka karɓe shi ba za ka sai da shi ba sai ka karɓe shi tukun ya zama in an yi asararsa ma kai ne kai asararsa to nan ne za ka iya cin ribansa to haka nan a sulhu ma ba a yi sai in an wato sai an karɓa hadisi ya tabbata daga zaidu bin sabir hadisin musnad na imam ahmad yace na harasu rasulullah sallallahu alaihi an tubta'a sila'u an a sila'u haythu tubta'u hatta yahuzaha tujaru ila rihalihin manzo kuma ya hana a sayi wato a sai da abun sayarwa da aka sayo har sai yan kasuwa sun karba sun kai wurin su sai ka karba daga hannun mai sayarwa wanda ya sayar maka kafin ka sayar amma yana hannun wanda ya sayar maka ba yadda ka sayar ba don ai in ya halaka shine da asara ba kai ne da asara ba kuma azamanu bi zamani ne abin nan al bi zaman wanda yake cin riba shi yake dauka asara al bil gurmi wanda yake dauka asara shi yake cin shi yake cin riba to sai ya ce wa in yakun yuqdabu min amana amma in wannan abun sai ana karbo shi ne daga bashi ba sai akai ba bashi aka baka masara kwano biyar wani ko yana bin ka dubu biyu ka ce Allah ka karbi masaran nan kwano biyar maimakon dubu da kake bi na wani ya ban aron masara to wannan ko baka karba ba za a karba a kai masa saboda wannan ba ciniki bane don duk hadisan cewa suka yi wanda ya saya kaga wannan kuma ka karbo shi ne daga bashi shine amana sai ce to fa halatul jawazi mustabana halin halattawa anan a bayyane yake ai taimaka maka aka yi dama ba wai don zo ka triba bane so da haka an baka aro ne zaka ba haka nan suka ce in sadaka zaka yi da abun ka sayi abinci ko wani kaya za ka yi sadaka da shi ya halatta ka yi sadaka da shi ko kyauta da shi kafin ka karba ko kuma ikala ka sayi abinci a hannun mutum shinkafa kwano ashirin dubu ashirin ga dubu karin sa shinkafan sai tsada dubu goma ɗari biyar biyar sai daga ba kai na kace to Allah ka mayar min da kuɗi na mana kafin ka karba ya halatta mayar maka da kuɗin ka sai rike kayansa wannan ikala ake zobe ciniki ne ba sayarwa bane ba sai an sake aunawa ba kuma sai kaga dama yana hannunsa haka nan tauliya ka sai kwano ashirin dubu goma wajen wani wani ma yana bukatan kwano ashirin sai kaga kuɗi kake bukata sai ka ce to kawo kwano kawo dubu goma nan ka je ka karbi kwano ashirin da na saya alhalin baka karba ba ya halatta domin ka sayar masa yanda ka saya ne ba riba ka ci ba kaga ba sayarwa kai ba taimako ne kai to wannan ba sai an karbe shi an sake auna ba haka duk abun sayarwa da ka saya in dai zaka mutum zai miyar maka kuɗin ka ne ka bashi abun to ya halatta to haka abun da ya shafi sulhu kana bi na dubu goma zan biya ka da wani abinci wanda na karɓa aro wannan ya halatta sai ka karɓi wannan a maimakon dubu goma ka da da kake bina. na wannan shine karshen wannan zango na wannan babin za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka da nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh